ku daure da yau kan da Allah ko tukin tsaye ne mu karisa kitabul buyu din alal muallif rahimahullahu ta'ala malam yake cewa Allah ya masa rahama bismillahir rahmanir rahim muna cikin uh, risala kitabul buyu ko yace wal musaqatu jaizatun abinda ake nufi da al musaqa shine <clears throat> wato kaman aiki na shayarwa wanda zai zo a sashi a lambu yana shayar da ruwa risala ta abu zaid masu samaruddani shafi na 529 masu samaruddani irin dan gajeren wannan irin nawa abin da ake nufi da almusaka daga mufa'ala ne kenan wato mutum ya ba da gonarsa <clears throat> ko ta dabino ko lambu ya ce wani ya tsaya ya rinka kula da shayarwa da aikata gonar din an gane ko abinda Allah ya sa aka samu bayan kaka ta yi to za su raba gida biyu ko kuma ya ce idan aka gama zan baka wani kaso ko wani rabo insha Allah na cikin wannan abu ko 1 over 4 ko 1 over 5 ya halatta saboda manzo Allah sallallahu alaihi yayi mu'amala da mutanen Khaibar amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaibar ala shatr manzo Allah yayi mu'amala da mutanen Khaibar ala shatr ma yakhruju minha bisa zai ba su rabin abin da yake fitowa daga Khaibar min samarin aw zar'a ko na 'ya'yan itace ko kuma shuka da aka yi fil usuli ana yin musaka akan usul mun ce usul asalin wato amfanin gona ɗin da ake da ake da ake da ake shukawa tabbatattu kaga misalin akwai abin kamar dabino kaga yana nan a shuke ko ba ka wani kamar mangwaro kamar gwaiba duk suna nan a kakkabe malam ke cewa sabitatun zahiru huwa da mujawazi hafi ha. amma wannan maganar cewa ba yana nuna in ba an ba al'usul din ne kamar ba shukekin abu da mai ba ba yana nuna cewa shi bai halatta ba yanzu kamar kaga masara kamar rake kamar albasa kaga ba usul ba ne. shuka ce da tana iya kubucewa lokacin ta ya zama babu to anan da mai risala ya ce fil usuli kamar za mu iya fahimta ana nufin akan shukar da take da umammiya mangwaro gwaiba a dabino kaga wannan usul ne to amma misalin albasa wake masara gero ban da shi wasu sun fahimci shi ban da shi amma zance mafi inganci har da shi a iya musaka a ciki ina da gonar waɗannan abubuwan za mu iya yin ciniki da kai ka rinka zuwa kana shayarwa ni gona ce ta amma kai kana shayarwa kana gyara gona din alama taradaya alaihi min al-ajza'i a bisa abinda suka samu daidaituwa a kai na daga ainihin wato um, bangare din abinda za a iya bayarwa min al-ajza kamar zan baka wusiki kaza ko kwano kaza ko na makamancin wannan sannan wal kulluhu alal musaka wato duk aiki kuma yana tabbata ne akan shi mai kula da gonan an gane ko wal amalu al qiyamu bima taftaqiru ilayhi samara kenan min as-saqi wal abari wat tanqiyati wal jazazi wa iqamati al adwati min ad-dala'i wal masahi da sauransu duk yana kan shi ma'aikaci din wala yashtaratu alayhi amalan ghayra amal al musaqa ba a sharɗantawa mai aikin gona din wani aiki banda wannan aikin wala amala shay'in yunshi'uhu fil ha'iti kuma ba a zuwa a dora masa wani aiki da shi mai gonar zai iya kinkirarsa yunshi'uhu zai iya fararsa daga baya kai dai kun yi alkawari zai rinka maka bayi zai rinka kula da gona amma sai kuma daga baya ka zo ka kawo faskare kuma kaga ba shi kuka ittifaki da shi ba ko ba haka bane ba yawwa to illa ma illa ma la bala lahu sai dai yin abin da bai da hadari shine ma la bala lahu abin da bai da hadari ai la khatara lahu kenan saboda kamar misalin in ka abu kadan ne ana nufin illa ma la bala lahu kamar abin da bai da hadari kuma kadan ne ba mai yawa ba wannan kan fa'in ya juzu kamar misalin min shiddatil hazirati kamar misalin irin dan daddaurewa gona shinge a ƙauye ba za ga ana zuwa ana dan sa shinge ana daddaurewa ba dan sa igiya a daure a sa kaba a daure wannan shine shiddatil hazirati au islahin ce ko kuma gyara hanyoyin ruwa an gane ko shi yasa ce ad-dhafiratu mushtama'ul ma'i mahadar ruwa kamar inda ruwa din yake kwanciya yake zama ana yin bayi to ya gyara shine Zafira dhafira wa hiya mushtama'ul ma'i min ghairi an yunshi bina'aha amma fa banda a ce wai sai ya sake ginawa kar a dora masa gina wurin a ce sai ya gina rizabuwa kuma a'a baya cikin aikin musaka wa tazkiru alal amili Um, tazkir abinda ake nufi tazkir kamar irin kilili din nan da ake yi ko amma a ciro abin nan na bino na mace da namiji na namiji a zo a karkada wannan yana kan mai aikin gona ne shine alal amili kenan anan ana nufin shi zai je shiro shi zai je sayo in sayarwa ake yi fa shi zai je sayo abin da za a yi kilili din wa shi abin nan eh, dabino din ina fata ana fahimta kuma shi zai rataya duk aikinsa ne daga baya a biya shi wa tanqiyatu manaqi'i ash-shajari sannan kuma yana kansa ya gyara gindin bishiya din gyara yin nomi karkashin bishiyoyi din shine manaqi'i shajar an gane ko mana inda ruwa yake bulbula yake zubawa bishiya din ana cewa munka munka ulma'i a larabci shine mushama ulma inda ruwa yake haduwa manaqi kamar jam'i ne na munka mahadar abu to shi zai gyara wa islahi masqatil ma'i ya gyara inda ruwa yake zuba min algharbi wanda yake tahowa daga algharb ina ne algharb daga yamma ko e, wa tanqiyatul aini wa shibhu dhalika jaizun an yushrat ala al-amil gyara ainu idan ruwa din da abin da ya kama da haka ya halatta a yi sharɗanta wa ma'aikaci diye wala ya ta juzul musaqatu ala ikhraji ma fil ha'iti min dawabi bai halatta wato a yi musaƙa ba da sharaɗin wai a ce duk abin da yake cikin gonan nan na dabbobi sai ka fitar da shi bai halatta a ɗora maka wannan ba fitar da dabbobi ko na makamancin wannan a'a amma mata min hafa ala rabbihi khalafuhu a wata nuskan khalfuhu wa nafaqatu dawami duk abin da ya mutu kuma to shi mai gidan kaji ko shi mai gonar inda dabba za ta mutu fa khalfuhu ko khalafuhu shi zai kawo maimayin shi a cikin shanu guda ɗari sai guda biyar suka mutu waye zai kawo a ma'aikaci a mai gona wa nafaqatu dawami ciyar da dabbobin fa sayan abincin da za a ce da su aikin waye ne mai gona to wannan shine abin da ake nufi ina fatan kuna fahimta wal ujara'i ala wa kalmar al ujara wato jam'i ne na ajir kamar misalin an ɗauko wasu ma'aikata kuma suna yin aiki to ciyar da su ciyar da su da ba sutura duk yana kan alal amili wato ma'aikacin gonar kama an baka kamar kwangila ne ka kula da gonar to sai kuma ka je ka ɗebo wasu da za su taimaka wajen yin aiki to aikin ka ne ka ciyar da su abinci na wannan ba an dauko ma'aikata ba ana ba su abinci ba to aiki akan ka ne alal mashhur a bisa zance mafi shara saboda wasu malaman sun faɗi wata magana da ba haka ba sun ce li'anna alaihi su masu wannan ra'ayin suka ce li'anna alaihi al'amal wa jami'ul mu'an dukkan aikin gona ba yana kansa ba dukkan walhalu kuma biyan sa za a yi ko kuma za a zo a raba ne wannan fa duk aikin da yake fa shi ba bai da komai aikin ne kurum na shi ko ba kama ne to idan an zo fa da karshe fa za a raba amfanin ne ko dai gida biyu ko a bashi wani obatiri din gonar duk yawanta kaga shi dole shi ma dan daddora masa wasu abubuwa kenan ina fata ana fahimta wa alaihi a ah, zari'atul bayadul yasir yana kan shi ma'aikacin da ya shuka kamar dan wuri wanda yake a kaɗan wanda babu bishiyoyi kamar ya yi ya daddasa ko ya shuka a wuri haka wanda ba mai yawa ba wanda babu shuke-shuke a gurin in an ce bayadul yasir mana wurin da yake tas babu komai babu shuka a gurin da abar gurin ya ɓaci a banza mai kula da wurin mai gyara gonar wanda ake musaka din da shi aikinsa ne ya je dan daddasa wannan amma fa al yasir ina fata ana fahimta aka ce kamar wani obatiri din gonan ko kuma ƙasa da haka wurin girman sakar ya wuce wani obatiri in ya wuce wani obatiri to ya zama aikin mai gona kuma ko ba ka bane ba to wannan shine wala ba sa an yulga dalika lil amili wa huwa ahalluhu ce babu laifi shine wala ba su an yulga dalika yulga ne yutrak kenan a bar wannan din a bar wannan me zalika ad-damir yarji ila al-bayad al-yasir yawa a bar wancan wurin a rabu da shi shine yulga zalika lil amili ga shi ma'aikaci din an gane ko wa huwa ahalluhu abinda yake nufi da ahalluhu ko ahallahu ne ko yace wa huwa ahalluhu ko eh, ma'ana kamar shi mai gonan ya halatta masa ai a hu! rabbul ha'iti liyaslama min kira'il ardi bi jaza'i ma yakhruju minha a shi mai gonan ba ya halatta masa ba idan aka shuka din in abin ma ya fito aka samu amfanin gonar ina ce shi ma zai samu wani benefit a ciki haka ne ko baka bane yawa! to wannan shine to yake cewa wa in kana al bayadu kasiran fa to amma idan wurin yana da yawa fa kamar yayi ya fi wani over 3 din ya fi ɗaya bisa ukun gonar lam yajuz an yadkhula fi musaqatin nakhli bai halatta ya shiga cikin musaka na dabinai ba illa an yakuna qadara thuluthi min al-jami'i fa aqal sai dai in one over three ne ɗaya bisa uku kenan in ka hada gaba ɗaya fa aqalla ko kuma ƙasa da haka wa sharikatu fi zar'i ja'izatun to ya gama wancan yanzu kuma ya zo akan za mu iya yin tarayya da kai mu yi noma mu haɗa ƙarfi da kai mu yi noma ya halatta shine wa sharikatu fi zar'i ja'izatun ya halatta a yi tarayya a cikin zar shine wasu malaman suke ce shi muzara'a mana tajuzul muzara'atu to amma yaya ake yin muzara'a din idan kana zari'atu minhuma jami'an idan noman mana da abin da za a shuka din gabaki daya a tsakanin ni da kai ne warribhu bainahuma huma kuma riba zai zama tsakanin mu da kai duk abin da za a kawo na kayan shuka da noma da ni da kai za mu haɗu fa mu yi amma riba kuma za ta kasance tsakanin mu da ni da kai za mu raba kanatil ardu li ahadihima gona ta zamanto ta ɗaya ne daga ciki mana idza kanatiz zari'atu minhuma jami'an wa rifu bainahuma idan shukar ya zamanto tsakaninsu ne su duka ya halatta a yi amma fa da sharaɗi kamar yadda malamai suke kawowa sharaɗi dole a samu mutane guda biyu almuta ƙida ne kenan sannan kuma sharaɗi na biyu ya zamanto an samu ƙasar da za a yi noman kada a zo a yi da ka kawai babu inda za a yi noman sannan kuma dole a samu daidaituwa kada a yi ba a daidaita ba don za a zo a yi fada a yi rikici daga baya kuma dole ne sharaɗi na uku a ƙulla abin bilafdin sharika mun ƙulla cewa za mu yi noma za mu yi musharaka joint venture ne na noma dole a rubuce a faɗi haka don saboda kada wani ya ga amfani ya yi kyau daga baya ya zo ya ɗauke ce nashi ne ko na makamancin wannan riba ta zamanto tsakani Kanan كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما gona ta ɗaya ɗaya kuma zai yi aiki ko kuma al'amalu bai na nahuma dukan sun sadu su yi aiki waktara ya al'arda suka ɗauki hayar gona au kanan bai na nahuma ko kuma damanta su ne tsakaninsu ya halatta amma in kanan albazuru min indi a ahadihima to amma idan misalin wani ne zai kawo kayan shuka din iri kenan shine albazar shukar ko irin da za a shuka na ɗaya daga gurin ɗaya ne daga cikinsu wa min indil akharil ardu shi kuma ɗayan shi yake da ƙasa kai kana da kayan shuka ɗaya kuma yana da me yana da ƙasa wal amalu alaihi aiki kuma yana kansa yana kanwa zamirin nan yarjiu ila a nan gurin zamirin zai iya koma kan mutane guda biyu amma idan kana albadru min indi ahadihima ko tsiri yana gurin daya wa min indil akharil ardu ɗaya kuma yana da me ƙasa wal amalu alaihi kuma shi zai aikata gonar shi wa shi mai kasar kaji wannan to akwai mushkila fa saboda in kun lura ba a yi balansin ba wancan kawai iri ya bayar shi kuma wannan yana da gona kuma da aiki <laughs> ko ba gama ne to idan muka ce lamirin zai koma can kuma amma in kana al min indi ahadihima wa min indi al-akhari ardu wal amalu al amalu ala sahibul badri mana yana da iri kuma shi zai noma shi zai gyara gonar ya yi balansin ya yi daidai to aw alaihima ko kuma a kansu ai wal amalu aw alaihima ko a kansu gabaɗi su za su aikata wa rifu bainahuma riba ya zama tsakanin su lam yajuz malam ya ce bai halatta ba saboda me kamar yadda kuka ba da ansa kuka ce bai balansin ba shi sa na gaya muku a sharadi da cikin sharuɗan yin wannan shi a almusharaka akan wajen muzara'a dole a samu attasawi me attasawi daidaituwa dole ya zamanto aikin ya daidaita kada ya zamanto an cuci wani shine kawai abin da yake nufi walau kana tara ya al'arda wal da za su dauki hayar gona din wal bazru min inda wahidin iri yana wajen daya wa alal akhiril amal to ɗaya kuma zai yi aikin jaza ya halatta amma idza taqarabat qimatu zalik idan kimar ta yi kun ku gane abin da yake nufi ana walau kana tara ya al'arda su bi suka hayi gona akan naira dubu ɗari kowa ya bada dubu hamsin ko wal min indi wahidin ɗaya kuma ya bada ha iri ko wa alal akharil amalu shi kuma ɗaya shi zai aikata gonar hakan ya halatta kamar ya ya halatta ya halatta idan ta ƙara bat ƙimatu zalika idan ƙimar haka ya kusanta idan aka duba misalin kuɗin irin aka duba wahalan aikin kaga a can a wajen hayar gona sun yi balansin hamsin ya bayar shi ma hamsin ya bayar to shi kuma wannan ya kawo iri shi kuma wannan ya noma gonar to a nan gurin fa inda za a samu daidaituwa dole kima ta yi daidai ya zamanto kudin irin nan in ka buga shi zai baka kudin aikin to haka ya halatta amma in ba haka ba in dai bai kusanci ba ba dole sai ya zama daidai wa daidai din ba amma in dai ya samu fifiko la ya juzo malam yace wala yunqadu fi kira'il ardi ghayra ma'amunatin qabla an turwa ba a ba da kudin hayar gona in dai ba guri ne wadda aka amintu da shi ba ma'ana kamar ana shakkan wurin kabla an turwa ma'ana kafin a shayar da wurin wurin ba sani ba shin yana rike ruwa ba ya rike ruwa ko guri ne ma watakila ma kwatami ne ko kuma guri ne ma kududdufi ne ma watakila inda mana ta yi ma da sauransu to in dai ba a samu aminci ba kada a bada kada a bada kudin haya wa manibto sai ya shiga wata magana wa manibta a samaratan fi ru'usi shajari duk wanda ya sayi samara dan itace akan akan akan itacen fa ujiha bi bardin aw jaradin aw jalidin aw ghairihi fa in ujiha qadru thulusi fa aktharu wudi'a 'anil mushtari qadru dhalika min as-saman wa ma naqasa 'anil thulusi fa min al-mubta' malaci wa man ibta'a thamaratan wanda ya sayi ibta'a ya ishtara kenan samara ya sayi dan itace mana ɗan itacen ya saya ba wai bishiyar itacen ya saya ba bayan ya nuna kenan dan ka san bai halatta a saya bai nuna ba ko ya halatta a dan ya mangoro yana kan wasa a sai dai in ya nuna ba da zahu kenan to sai mutum ya saya fi ru'usi shajar akan bishiya fa ujifa bi bardin sai aka samu wato wata annoba ja'iha kenan wata musiba sanyi kaji ko masifar sanyi irin na jaura din nan ya zo ya biya ta kan gonar au jaradin kaga an samu matsala ka saya ya fara alaman nuna bai gama ba sai Allah ya koro sanyi dare daya au jaradin ko kuma abin fari suna cinsa fari suka zo Allah ya koro fari kaji ko suka zo suka cinye abin gaba daya au jalidin in an ce jali shine sandararren ruwa ruwa ne mai masifar sanyi da yake zuwa sandarar da ainihin wato a wannan eh, shuka malamai suka ce ruwan yana zuwa lokacin sanyi ruwa ne da za a yi shi lokacin sanyi sai sandarar da ita kanta shuka ga ta shiga sanyi ya yi oba a ganin matsala ne wannan shine a ah, ja'iha din shine ce ujiha au jiha bi ghairi ko kuma wani abu ne wanda ba wannan wanda aka faɗa ba kamar misalin iska ta lalata abin ko kuma kankara ta zo ta zuba ko barayi ma ko mayaka an zo za a yaƙi aka bi ta gonar aka tattake ta da dawaki to sai ce fa'in ujiha qadru sulus, idan abin da ya samu wannan mushkila din bai wuce 1 over 3 ba shine qadru sulus, ɗaya bisa uku ko sama wudi'a anil mushtari to za a rage wa wudi'a wudi'a anhu mana za a yi mai rage. shi wanda ya sayan nan kaga ya samu matsala to sai a yi masa ragin wato qadur zalika min samuni gwargwadon wato abinda da ya yi hasara din nan cikin kudin sai a rage masa ina fata ana fahimta yawwa manzan Allah ya faɗa cewa idza ba al mar'u as-samarata fa asabaha ahatun idan mutum ya sai dan itace ya samu matsala fa zahabat bi thuluthi samarati wannan matsala ta cinye ɗaya bisa ukun gonan faqad wajaba ala sahibil mali daman to shi mai kuɗin nan zai biya kana ji ko mai kuɗin zai biya ga ina wancan ka je ka ce sai alala ko wannan ba Allah ko je gida ya hau sa, je ka gida ka samu katifa malam je ka yi alala to ya kuma ka sauki yayi ɗalibu ilmin shekul gadi mu fil masjidi wala ya alamu ma fi gadi ina fatan kuna fahimta kenan dai na abin da yake so idan bayan ka sai abu sai musiba ta zo ta lalata wani batiri to in an zo gaskiya sai ka koma gurin waye wanda ya sayar maka a dan maka abin nan kenan wa ma na kasa an thulusi fa min al mubta to abin da yayi kasa da 1 over tiri. to yana kan waye almubta waye almubta ha almubta wanda ya saya ko wanda ya sayar waye alba'i alba'i'u shine wa almubta'u fa wanda ya saya ku gane alba'i'u mai sayarwa almubta'u mai sayi wala jaiha fi zar'i to ya shigo wata magana kuma babu ja'iha fi zar'i a cikin kamar zangarniya kamar ta gero ko ta dawa babu ja'iha ya ce dalilin da ya sa faɗa ka saboda ba a sai da shi zai bayan ya bushe a yi ba za a sai da shi ba sai bayan ya bushe to zai mu ce akar makallahu Allah ya saka ma da alkhairi mu yanzu dai ana sai da masara ba ta bushe ba suka ce idan ta riga ta bushe ai ta kubuta shi sa ya ce wala ja'ihata fi zar'i to kaddara mutum ya je ya sai masara dan ya masara ba ana dafawa ba ba ana sarata ana dafawa ba to sai ja'iha ta zo ta same ta ko da ke ja'ihar za ta iya lalata dan ya masara din bayan ta nuna ha zai wahala sai dai gobara ne tsutsa fa tsutsa tana iya lalata fari fa fari suna lalata masara fara za ta iya lalata masara sai dai tsuntsu to kaddara kenan dai za a iya samu to amma shi anan gurin ya yi magana ne dangane da ba a sayarwa sai sun bushe sannan kuma wala ta kenan wala fi mash turiya da an yabisa samina simari duk dan itacen da aka saye shi bayan ya bushe shi ma ba ja'iha ba misalin ka gonar goruba ka goruba bayan ta gama bushe wai sai wata ja'iha ta zo ci ba wani ja'iha a ciki tunda ya gama nuna me yasa baka ɗebe a ranar ba da duk wanda ya bushe abinda ya bushe to ba a yi to amma da'u ja'i ja'ihatul buquli wa in qallat ja'ihatul buqul wato ja'iha da za ta zo ta samu albuqul in an ce albuqul irin su kayan albasa din nan an gane ko wanda suke su albasa su dankali su ne ake ce da su albuqul to ana ana ana ana ragin akan ja'iha su da ta same su wayin kallat komin karanci ba sai ya kai wani obatari ba wakila wasu suka ce layu dau illa qadru thuluth wasu suka ce a'a ba a yi sai in ya kai wani obatari din mana ɗaya bisa uku sai ya kai qadru thuluth to sannan sai zo maganar araya al'araya jam'i ne na ariya bi tashdidil ya'i ko yace wa man a'ara samara nakhalatin li rajulin min jinanihi wanda ya bada araya ai mun karanta araya da ku kamar misalin ka dauki dabino ka bawa mutum a matsayin aro a ko canji zaku yi da shi ka bashi kwano kaza a matsayin danyi shi zai baka bushashe bayan kaka ta yi kenan misali to wanda ya bayar da 'ya'yan dabinansa ga wani mutum min jinanihi cikin gonakinsa fala ba sa sa'an ya shari'a idan azhad bi kharsiha to ba laifi wannan din wanda ya bawa wancan ya iya sayanta kaji ko abin da wanda ya bayar din ya saya amma ta hanyar yin kirdado estimate shine bi kharsiha in an yi estimatin aka yi aka kirdado aka gani zai kama nawa ina fata ana fahimta yawwa in aka estimatin zai kai nawa to sai siya bashi tamran yu'tihi dhalika inda aljazadi zai bashi busasshen dabino yayin girbewa shine inda aljazaz inda aljazadi inda alhasadi wa atu haqqahu yawma sadi in kana fi haqq in kana amma fa in kan fiya khamsatu a suqin fa aqal idan wusuki biyar ne ko kasa da wusuki biyar wannan duk karatun mun karanta da ku ana bayarwa ne ya zamanto wusuki biyar ko kasa da wusuki biyar nawa ne wusuki biyar kwano uku ko wala ya juzu shira'u aktara min khamsati a suqin amma a sai sama da wusuki biyar ai bai halatta ba illa bil aini wal ardi dole sai dai in a bada kuɗi ko kuma ard kadara amma in dai ya wuce haka ba a yin canji da dabino da dabino sai dai a bada kuɗi ko a bada dinari ko azurfa ko wani amma makamancin wannan wannan dai kamar dai karatun da muka karanta ne a babi na riba da muka yi magana akan araya a cikin umdatul hakam to wannan shine karshen a kitabul buyu sai mu tashi a cikin babun fil wasaya wal mudabbari wal mukatib wal mutiq wal mu'taq wa ummul waladi wal wala'i wal wala'i insha Allah ta'ala